Ƙura daga bayan Allah Zuwan ya zo da adala Zuwan aminu masari A katsina mun shiga Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Liberty Assalamu alaikum Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin na masarar ma al'umma Shirin da ke kawo muku ire-iren ayyukan da gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin gwamna Aminu Bello Masari ke aiwatarwa a lungu da sako na jihar Katsina. Mun yi godiya Allah. aminu daga bayan Allah. Zuwan aminu Sauyi ya zo da adala. Zuwan aminu A katsina mun shiga Shirin wannan makon ya mai da hankali ne akan wani abu da ya faru a babban birnin tarayya Abuja, wanda gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya je ya kaddamar da katafaren ginin Katsina da ke babban birnin tarayya Abuja. gwamnatin jihar katsina dai ta ce tana da hanyoyin samar da kudaden shiga daban-daban wannan gini kuma da ke abuja shi ma wata hanya ce ta samar da kudaden shiga ga jihar katsina akan haka ne gwamnatin jihar ta katsina karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari ta ga ya dace ta inganta wannan katafaren gini da ke babban birnin tarayya abuja domin ganin cewa masu saka jari ko kuma ɗaiɗaikun mutane sun zo sun zuba jari a wannan wuri sun kama haya domin jihar katsina da daukacin al'ummar jihar katsina su samu kudaden shiga da za a iya yi wa daukacin al'ummar jihar katsina a lungu da sako ayyukan raya kasa a wannan wuri ne gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya faɗa wa abokin aiki hassan umar faruk dalilin su da ya sanya suka gyara wannan katafaren gini da ake da shi a babban birnin tarayya abuja ga yadda ganawar tasu ta kasance well like i said those of them who are in business there's an opportunity for them to have a space within Kaduna and also for them to use their connections to get more businesses, more investments into Kaduna State. Uh, to shi kamar yadda na ce shugaban ƙasa Firadun Muhammadu Buhari da Katsina yake. Kuma an yi wani president ɗin wanda ya rasu president umar musa raduwa kuma da katsina yake to in an zo ana maganar katsina state za a kalle su kuma idan aka ga ofis ko kuma wanda ke wakilta su a abuja za a ce to lalle wannan gini ya yi kama da inda tsohon shugabanni guda biyu suka yi to saboda haka abinda aka kashe an kashe 'yan kuɗi kamar yadda kwamishina ya bayar da labarin cewa an kashe miliyan 360 a nan to a lagos ma saboda shi ya hada hadda gida abinda aka kashe da fanishin da gyaran to ya ɗara haka ganawar da hassan umar faruk da sauran abokan aiki 'yan jarida suka yi kenan da gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari bayan da aka kaddamar da wannan katafaren gini mallaka jihar katsina da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya baya ga gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari kwamishinan ayyuka gidaje da sufuri na jihar katsina injiniya ta so ɗahiru ɗan dagoro shi ma ya yi wa abokin aiki hassan umar faruk karin haske dangane da yadda wannan aiki ya gudana babu shakka in ka dubi a yanayin yadda shi wannan gini a halin yanzu a dama kamar yadda aka kirawo aikin shine a gyara a kuma ɗaukaka daraja shi wannan gini wanda gini ne kamar yadda aka yi mashi lakabi a ginin katsinawa ko kuma jihar katsina da ke garin abuja a so shi ginin a lokacin da aka kammala shi a shekara ta 2001 an kammala shi kamar yadda kake gani in ka ya bayan shi ya kasu kashi biyu akwai inda yake tsawo akwai inda yake da gajarta inda yake tsawo da shine bangaren kasuwanci kamar yadda aka kammala shi a wancan lokaci a inda yake gajere gajeren kuma shine bangare wanda ya shafi matsuguni wato gidaje kenan amma ta la'akari da yanayin wurin da ginin yake sai aka yi tunanin ya kamata a maida shi duka bangaren kasuwanci to tunda an yanke shawarar za a maida shi bangaren kasuwanci to akwai wurare da yawa da aka ainihin rugurguje aka kuma canza sababbin gine-gine a ciki wanda kuma sabbin gine gine nan da aka canza gine-gine ne na zamani wannan kenan sannan na biyu in ka dubi yanayin ƙohohi da tagogi na wanda aka kammala ginin wancan lokacin to duka su ma an ciccire su an sa sababbi sannan akwai ac ac wanda da ac ne wanda ake likawa saman taga yanzu kuma aka canza su duka aka maida ac irin na zamani ta la'akari da anahin karfin wuta da kuma ci gaban da aka samu a zamanance akwai yanayin silin da kuma tayil domin can mafi yawancin tayil din da aka samar tayil ne na roba wanda yanzu aka maida shi tayil na zamani a wasu bangaren ma aka sa dutsen da ake ce ma granite sannan an canza dukkanin kayayyakin toilet-toilet da kuma kayayyakin kashe gobara na cikin wannan gini sannan an canza ainihin lifta dama kwara ɗaya ce a cikin wannan gini an canza kuma ainihin kwanan rihi da kuma shi kan shi rihin an mashi gyara akwai abubuwa da yawa sannan in ka dubi ainihin gaban ginin wanda ya san ginin can baya ya san ba haka yake ba domin yanzu an mai da gaban ginin duka ya zama gilas wanda zai zama ainihin gini na tsara ta la'akari da irin gine-ginen da ke kusa da shi wannan gini banda nan gaba kuma in ka ɗauko cingin huskokin ginin wato guda uku za ka ga an kammala su ba fenti ba ne kamar yadda yake can baya abin nan ne da ake ce ma aluka board aka sanya wanda yana ƙara ma ginin kyau sannan kuma yana ƙara rage kuɗin da ake bukata domin ainihin a daga kula da ginin daga lokaci zuwa lokaci a sannan ko da wurin fakin ma za ka ga ba intalakin ba ne da tsakuwa ce wanda shi ma an samar da shi sannan akwai masallaci da wurin alwala da aka yi sabo sannan akwai sabon janareta 500 kva da aka sa wato aka kara ga wanda ke akwai sannan akwai sabuwar transformer ita ma 500 kva da aka tanada wannan wasu kenan kaɗan daga cikin ainihin irin ayyukan da aka yi a cikin wannan gini wanda a jimlace gwamnatin jihar katsina ta kashe kuɗi har naira miliyan 362,181 da kwabo 53 da amin da naira 53 da kwabo 48 domin kammala wannan aikin sannan abin ban sha'awa shine ya za a yi gwamnati ta ci moriyar ginin bayan kammalawa a so akwai abin da ainihin masana yadda ake ba da wurare haya suka zo da shi akwai abin da ake ce tsari na kamfani ko kuma mutum ɗaya ya ɗauki wurin haya akwai kuma tsari na mutane da yawa ko kamfuna da yawa su kama wurin haya to in gwamnatin jihar katsina allah zai bata iko ta samu ko sa'a ta samu tsari na mutum ɗaya ko kamfani ɗaya ya ɗauki wurin haya to duk shekara bisa ƙididdiga ta ƙwararru a wannan layin to za a iya samar da kuɗin shiga har kimanin naira miliyan 90 ah, sannan in aka ɗauko wanyan tsarin na mutane da yawa ko kamfuna da yawa a matsayin masu haya a ginin to shi kuma za a iya samar da kuɗi har naira wato kimanin naira miliyan hamsin da hudu a shekara so kaga in allah ya ba jihar katsina sa'a ta sami wanda zai kama ginin baki daya a matsayin kamfani ko ma'aikata ko kuma mutum daya to in muka ɗauki miliyan 90 a shekara kaga kuɗi. da ƙarin haske a babban birnin tarayya abuja dangane da irin kudaden da aka kashe wajen ganin wannan katafaren gini mallakar gwamnatin jihar katsina ya inganta da tasu ɗahir ɗan da goro abokan aiki hassan umar faruk ya gana da alhaji ibrahim ida ɗan majan katsina ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa inda ya bayyana masa irin alfanun da jihar katsina za ta ci dangane da gyara wannan katafarin gini da ta yi to na farko dai abin da ba a sani ba shine ina da alaka da fara shi ina kwamishinan kudi 1989 zuwa da 91 muna aikin wannan wuri saboda haka kuma lokacin da za a kaddamar da shi a 2001 ina nan alhamdulillah shi kuma yau an yi mashi kwaskwarima an gyara shi an mai da shi amarya sabuwa shi kuma Allah kamu da ka babu abin da mu ci na farko mu gode ma, Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci muka ga wannan lokaci muka yaba mu wannan lokaci sannan kuma ina godiya ta musamman ga shi gwamna mai ci yanzu domin saboda ai an yi gwamnoni tun daga wannan lokaci zuwa yanzu amma shi ya lura cewa in ka lura da ka lura ko ina da can da can gidaje ne na zamani mu ko namu lokacin da aka yi shi shine na zamani saboda ka yanzu aikin da aka yi aiki ne mai kyau aiki ne wanda an yi shi lokacin da ya kamata a yi shi ni na yi mamaki da ji kudin da aka shi domin saboda babu wani zai tunanin cewa a kashe waɗannan 'yan kuɗi 'yan kuɗi ne akan aiki abuja ba wai 'yan kuɗi ba ne akan yawan kuɗi a ce kuma an samu wannan alhamdulahi allah subhanahu wa ta'ala ya kara alheri ya ƙara tallafa ma ita wannan gwamnati da ta ƙasa da ta jiha ya tallafa ma shi gwamna da kuma duk makarabarsa da suka kawo wannan a ai nan ba kashe ba. da ruwan ciki ake ɗebo na rijiya ai wannan ba kashe kuɗi ba ne amfani da kuɗi ne kamar jari domin saboda in aka bar ginin yadda yake ko sisi ba a samu bayan haka ma dole gwamnati da rika kashe kuɗi tana tafiyar da shi to amma gyara da aka yanzu duk wanda ya zo ya kalla bakin shi yawo zai zo ya ga yana bukata saboda ga wannan ba kashe kuɗi ba ne amfani da kuɗi ne don jawo kuɗi saboda kuɗin da aka suna nan duk wanda ke so ya zo ya zo ya gani ya duba na in ya duba zai gani ko yan kasuwa ne kun san yadda ake juya dari ya zama sisi ko komo ya zama naira me kuke da ya tallafa ma irin wannan gine-gine da ake bada haya na ji gwamnan yana kira ga irin ku irin ku hmm. to alhamdulillah da aka kira ni dan kasuwa na ji daɗi kwarai da gaske saboda lokaci ne daga ma'aikacin gwamnati zuwa dan siyasa zuwa dan kasuwa karko mai kyau kenan abinda zan mu faɗa shine wannan lokaci mu mun san yadda ake neman irin waɗannan gine-gine a nan mun sani mun san kuma kuɗin da ake biya makudan kuɗi don a irin wannan saboda ka kalubale ne gare mu 'yan katsina mu tabbatar mun zo in mu kanmu muna bukata mu zo mu karba ko kuma mu sa kamfanonin da muke da alaka da su ko kuma kamfanonin aminanmu da abokanmu su zo su karba domin saboda wannan duk wanda ya zo nan sayan nagari ne mai da kuɗi gida kuma ina so in tabbatar ba dukkan mutanen katsina cewa insha Allahu wannan abu da ake yi da aka yi ƙarshe kowa zai zo ya yi dariya domin saboda ba kashe kuɗi aka yi ba a'a an ɗauko kuɗi ne an yi amfani da su wato kan jari kuma a abuja babu yadda za ka yi kai gini irin wannan a wuri irin wannan kai gyara shi kamar yadda aka yi ma wannan sannan kun ce ka waɗi wannan ba ta yiwa. ba kuɗin ma da aka ce za a samu kamar yadda shi gwamna ya faɗa da su yadda shi kwamishina ya faɗa ni a gani na sun yi kaɗan abinda za a samu sai ya wuce wannan insha Allah. Alhaji Ibrahim Ida dan majan Katsina ya yi wa abokin aiki Hassan Umar Faruk ƙarin haske dangane da irin gajiyar da yake ganin jihar Katsina za ta ci akan wannan gyaran na wannan katafaren gini da ta yi a babban birnin tarayya abuja gwamna dole mu yi ma addu'a ce allah ya rika ba gwamnan talakawa kenan mai kishi da ya talaka dalla tun kazinawa mata wallan hausa na duk kokowa dan burin ɗauka da ajewa sun taru ga neman mulki ba za su yi aiki ga jiha ba mun zaɓi aminu masari tuta yi gwamnan katsinan goma wannan talakawa kenan mai kishi da ya talaka adalla tun kazinawa mata wannan hausa na dawa yau maza da mata na san barka mun yarda da kai ma sharka gwamna mai kishinta baya raina wata Mijin ajiya ingali jana ya mai kishi ga tala. Mijin ajiya binta sha kallo sauraro mai haska je. Gwamnan talakawa kenan mai kishi da ya talaka. Adalatun kazinawa mata wallan hausa na daura. Ka iya mulki ka san mulki ka iya aiki ka yaki ya san yaki gwamnan san ba shi da tsoro. Baya ga haka abokin aiki Hassan Umar Faruk bai kasa a gwiwa ba sai da ya ji ta bakin Bashir Ɗayyabu Safana mai ba gwamnan jihar Katsina shawara ta kan hulɗatayya da gwamnatoci wato intergovernmental affairs inda ya bayyana mana irin abin da gyaran wannan gini yake nufi. Alhamdulillah kokari dai na gwamnati tunda shi ke da hannu a shi shi ke da mulki kuma shi ke cewa a yi ko kuma kada a yi. saboda haka mu biyan shi muke mu ba da shawara to kuma a cikin sarauta Allah cikin wannan aiki ya ga cewa akwai muhimmancin a yi wannan aiki kamar yadda ka sani ya dan daɗe wannan aiki ba a yi shi ba aka ba wurin ya lalace kuma da ganin inda ginin yake kake ganin da inda sauran gine-gine suke na jihohi ne a ce ka tsina state ne kawai wurin bai lalace ka gaba da to da yawo kaga lokacin da ya yawo ya fara tunani yadda za a yi a gyara wannan kuma cikin sarauta Allah ya zo ya sa mutanen da za su yi aikin nan aka zo aka diba aka kashe in aka za aka aikin nan ko nawa za aka kashe a cikin wannan aiki za ka ga cewa ba wani abin da abin jin zahi a cikin shi saboda kamar yadda muka ce ko kuma kamar yadda kwamishina fidi da su za ka ga cewa za a iya samun kuɗin shiga ta wannan wuri in an ba da wuraren nan a haya kuma kamar yadda ya ce kaga cikin shekara shida idan ba mu san zuciya ko shi wanda aka baya manajan wurin za ka ga cewa za a iya gama wannan wuri misali muna ganin cewa za mu iya samun abdu wajen biliyan naira biliyan guda to kuma in ka lura nawa aka kashe miliyan uku da wani ɗari uku da wani abu aka kashe a kan aiki to in za a iya samun wani aika za a samu kuɗin shiga kwarai da gaske kuma gwamnati za ta iya aiki da waɗannan kuɗi ko makarantu ta yi kokari ta tura ko cikin ko biyan malamai a da wasu kuɗi a ciki ko to shi ne shi ne na gaya maka shi daga ya ba da dama cewa duk abin da yake ganin zai iya samu kuɗi yanzu idan zai kashe naira goma kuma yana ganin cewa zai samu naira ashirin zai yi kokari da yadda naira goma ta ke samu ta ya bada da ya samu naira ashirin ka gane to saboda haka eh kamar yadda muka ce akwai karancin kuɗi a ƙasai kuma a jihohi kuma ka san kamar jihohinmu na arewa ba mu da wata hanya na samun kuɗi duk abubuwa da ya ce mazana ne jira muke gwamnati ta bada kudi a bada a yi a kashe kuma cikin waɗannan kuɗi ne ka ga cikin sarauta Allah shi gwamnan yake kokari yana amfani da kuɗin da yake samu ai kana jin wani yana fiɗin albashi ma kawai da yake biya kana kallon wasu jihohi ma haɗa suke da mutanen su suke mu ko cewa yake duk wani hadda wanda aka ya gama aiki fensho ana biyan shi kudi kuma yanzu haka kwana 25 zuwa 26 wata na yi za ka ji duk ma'aikacin da ke katsin su zai ga alat to kaga ai wani abu ne so ta hanya in hanyar da zai kara samun rabin wannan gini da aka yi alhamdulillah za mu samu rabin sosai kuma akwai wasu hanyoyi kuma da yake sake biya ga in akwai hanyar da zai kara samun kuɗi ya zo yi kamar yadda na ce ma ko nawa ya kashe shi baya jin zafi in dai za a wani abu zai hito kuma in ya samu kuɗin nan yana amfani da su ta hanya mai kyau shekara ashirin da wannan gini za a za a yi wannan yara a kashe wannan magudan kuɗaɗe wata aniya kuke da ita na ganin cewa wannan gini ya ci gaba da wanda ya fita tsara kamar yadda yake a yanzu in aka zo bayan shekara biyar ko shekara goma a shi kuma ai shi yasa shi yasa ga bai ce ai abin nan din yana kalkashi na ne ofis dina bai ce a ba mu ko mu je mu samu yan haya mu sa ai shi ke kawo wannan abu misali yanzu in ya ce ni in zan na nemi yan haya kai dan uwan gwamna ne sai ka zo ka ce kana son abu nan gwamna ya ce to a baka wani dan daki kai kai wancan ya zo ya ce kaza idan ka zo ka hara zama da kai shekara guda ka hara zama sai kudin haihu su zama matsala sai ka ce baka biya ai gidan ku ne gidan ka state ne koko kaza kaza ne koko to amma sai ya ce a ba haka ba waɗanda suka yi aiki suka zo suka yi aikin ginin nan kuma suna da aiki suna da hanyar da za su suna da basirar da za su iya ganin cewa wannan aiki ya tsayu yadda ya kamata sai ya ce to mu ba da mutane waɗanda su suka san aikin manajin waɗannan wurare su yi manajin wani kuma a zana da su mai agreement musanna nawa za su biya nawa za su rika kawo mana ai yasa a cikin magana nan da ce muna ganin a sauwaƙe ne wannan in kun lura lokacin kwamishina ya zo ƙara abin nan nashi to a sauwaƙe ko miliyan hamsin da biyar ko sittin muke samu a shekara in kai lissafi nan da wata shekara abin nan za mu samu kuɗin da muka kashe to saboda haka amma inda ni yanzu za a bari a aji ina nan zana sai a aiko takarda a ce a bawa ne a bawa ne to sai ka ga maintenance ma da zamu yi wurin ya zame mana matsala to amma ba da shi ga waɗanda suka san harkar gyaran wuri da abin nan neman kuɗi zai sa za ka ga in kada wannan da shekara biyar na shan maka za ka zo ka tada wurin na yana da kyau. Alhaji Bashir Dayyab Safana mai ba gwamnan jihar Katsina shawara kan hulɗatayya da gwamnatoci wato SA Intergovernmental Affairs inda ya yi wa abokin aiki Hassan Umar Faruk ƙarin haske dangane da irin alfanun da wannan gini zai haifarwa jihar katsina a nan gaba. kasar hadin al'umma kenan na wannan makon kuka kalla yanzu kuwa a madadin gwamnatin jihar kazina karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari da shugaban shirin dr ahmad tijjani ramalan da muhammad masaud abu wanda ya naɗi faifan shirin ni da na shirya kuma na gabatar abdullahi garba jani nake cewa mu a makon gobe allah ka ba mu aminu wasa katsina mun zaɓi aminu masari zaɓin gwamna